da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraron mu shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Sarfila Hashin Gumel. Tare da ni Zahra Aminu Fage. A duk ranar Juma'a shirin yau da gobe na magana ne akan abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi, kai har ma da magana addini. Inda a yau ma sha uku ga watan Satumba na shekarar dubu biyu da goma sha tara, za mu yi magana za mu ziyarci filin nishadinmu karkashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Baraka Bashir. To mun kuma yi muku tambaya a shafinmu na Facebook inda muka ce menene ra'ayinku game da tsara sarkin waka Nazir M Ahmed da aka yi inda ku ba mu ansa wanda za mu kawo muku za kuma buɗe muku layi ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Kada ku manta lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu biyar biyar biyar. yanzu dai bari mu fara da ziyartar filin nishadinmu inda wakiliyar sashen Hausa Baraka Bashir ta yi hira da Usman Ibrahim wanda aka fi sani da Aryan DC. Shirinmu na nishaɗi bakoncin muka samu sannan a masana'anta na nishadi shin me ake yi? Na gode da wannan damar shirin nishadi na VOA wato Voice of America kenan. Sunana Usman N. Ibrahim. Inkiya ko kuma nickname dina shine Aryan DC, wato lakabin da ake min kenan. Ababen da kuma ake yi a masana'antar nishadi su ne ana nishadantarwa, ana fadakarwa sannan kuma kafar sadarwa ce ita nishadi kanta. Sannan kuma ana yin ababen da zai kawo raha, ya kwantar da ma mutane hankali, ya kuma haɓaka zamantakewan al'umma, ya daidaita tafiya. Nau'in wakan da nake dai ita ce hip hop, hip to the hop and you don't stop, kin gane ai. <laughs> Yawwa, amma kuma fa ina son nanaye. because nanaye da hip hop za a iya sirka su su ba da wani abu daban. Wani irin alfanu aka samu a sanadiyar waka sannan kuma wani irin kalubale aka fuskanta a yayin da ake waka. Alfanun da na samu a hidiman yin waka suna da yawa amma bari in kayyade 'yan kaɗan daga ciki. wato na farko dai zan ce na samu girma da gogewa a cikin wannan harkan da kwarewa because lokacin da na fara ta koyo nake amma yanzu na riga na iya ta na kware sannan na yi gogayya da manya-manyan artist wanda suke kasan nan kuma performance ya kai ni wurare da yawa a cikin kasan nan da ma wajen kasan nan uh, kuma har yanzu uh, na kai mataki na farko wato ni a-list artist ne zan iya ce a yau sannan kalubale kuma da na fuskanta shine hip hop ya ɗauki dogon lokaci kamin ya karbu a arewa amma yanzu mun gode an yi breaking wannan an samu karbuwa sannan kuma a rashin samun kuɗi na zuba jari a harkan because mutum yana tasowa bai da ƙarfi sosai yana rarrafe amma wannan ni da sauran artist gaba ɗaya muna fesin wannan challenge sai dai mutane kamar mu da ɗan sauki ga sauran me ya ja hankalinka har ka fara waka kimanin shekaru nawa kenan da fara wannan waka abin da ya jawo hankali na ga hidimar rera waka shine tun da na taso ina sha'awan rera waka da hidiman waka ma gaba daya kuma ina ganin ana yin ta ina following din american rappers haka da uk rappers suna ganin su abubuwan da suke to ya kwanta min a zuciya kuma na kudura a raina ni ma zan yi wannan abin har in kai gaggaci a sannan kuma shekarun zan iya ce tun ina secondary school na fara yin wannan hidiman kuma har na zo makaranta na gaba da secondary school a jimlance zan iya ce ya kusan shekara goma sha biyar yanzu kenan. Karira mai sauraro waƙarka wacce ka fi so ma'ana bakan damiyarka. na wajen rafin ba wasa rap ɗina kuma ba batsa maganganu nake sassaƙa in ciccire ta in wawwatsa kuma duk duniya ta zazzaga kuma jama'a duka shashaka yara manya maza da mata ni ne aryan dc wannan ita ce waƙar rap ba hauka ba ne na aryan dc kenan wanda na ciro ta na sake ta kuma yanzu haka tana yawo a yanar gizo rediyo talabijin da kuma online blogs wato kafafen sada zumunta na yanar gizo kenan. Daga ƙarshe menene burinka ina kake son ka ga kanka a harka ta waka? Sakona ga masu sauraro shine ku bi mafarkanku da burorinku domin cimmawa. Kada ku bar kalubale su sa ku karaya. waɗanda kuma ke sha'awan yin wannan harkan na waka shine a bi doka a zanna lafiya sannan kuma a sa hankali ga sakon waƙan wato rap ɗin nan fa ba hauka bane. kamar yadda wasu suke gani a yi shaye-shaye a yi kaza a yi batsala a yi kaza-kaza shine shi ba shi ba ne. Yap, Garabut Masiro na map Maiduguri. Yah, I'm from that city where the air is hot Maiduguri. Ah, Yarofato Blabrini shauye ye Maiduguri. Dole, if you know me then you know I'm from Maiduguri. Rafa Hokabani, Rafa Hokabani. karya ta kare karbin rappers duka ya kare fake fake rappers sun tare mun tattare su duk mun share yan suwaga sun sare mun kokore su duk sun watse ina yan shara barazana mun kakkabe su duk sun kauce wajen rapin ba wasa rapin na kuma ba batsa maganganu nake sassaka in ciccire da in wasa kuma duk duniya ta zazzaga kuma jama'a duka su shashaka yara manya maza da mata ni ne arya this thing to let you know that cover it without a diamond through that. Rock my whole company. I've been trying to let you know that. Rock my whole company. And by now I know you know that. Rock my whole company. Rock my whole company. Rock my whole company. Rock my whole company. I said rock my whole company. Rock my whole company. Rock my whole company. Rock my whole company. I said rock my whole company. Yaro ne mai tashe tashe ba irin ta sahi ba. iya soyayya soyayya ba irin ta iskanci ba ni na harkan caji caji kuma ba irin ta kwaya ba na iya harkan sipin sipin ba irin ta barasa ba this is Aryan blazing on the mic yo best of all the rappers you to madalla malam Aryan DC yanzu kuma bari mu koma hirar baraka da mawaki Ismail M Umar daga jihar Kano ta shirinmu na nishadi yau bakoncin wa muka samu bakoncin Ismail M Umar wanda aka fi sani da Ismail M. Umar kawai ba inkiya. kiya. a masana'antar na shaɗi makaɗi ne ko mawaƙi ne ko kaka? Eh to duka ni makaɗi ne kuma mawaƙi ne. Da wani aka fara? Da waƙa. Da waƙa. Mm. To ya aka yi aka kuma tsunduma ga kiɗa. Eh saboda shi ma jigo ne a matsayina na mawaƙi wanda nake da damar studio a hannuna duk da dai ba nawa bane ba a gani na yana da kyau a ce na zama makaɗi dalili shine duk sanda zan yi aiki ba sai na tsaya kiran wani ba so da dai ina buƙatar canji misali yau zan iya yin kiɗa na wani kaina gobe zan iya kiran wani ya yi min hakan ne yasa na kawai gara ni ma in fara kiɗa da kaina waka yi ake koko rauji hmm, nana yi? <laughs> to ya da ka nana nanayen ko kake dariya eh wasu in an ce na yi sai su wa abin wata iri ya fahimta kaka fahimta yawwa wasu kawai aka ce na yi sai su kalli kamar daudu ko waye waye to ba haka bane ba kallon mawakan na yi kamar yan daudu ne to nisan mutane fahimta fuska ne to suna kama da yan daudu ne ko suna abu mata ne ko kusa ba kawai dai fahimta fuska ne <laughs> da haka da kafa dina na yanzu ka zuke kuma kake dariya eh to shekara nawa a da fara waka Eh, akalla uku ko hudu uku zuwa hudu dai to me ja hankalinka gaskiya soyayya ce ta ja hankali na fara waka soyayya ce ta saka ka fara da wacce aka fara <laughs> aha da alawa kai da soyayya ne <laughs> gaskiya waka ta ta farko wakan soyayya ne duk da dai nasarar da na samu daga wakan farko sai na fara wake-waken aure amma a yanzu haka da dukkanin wanda ya sani akan wakan soyayya ne ya sani da wakar aure a rera mana da wacce aka fara to na yi waƙoƙi da ɗan dama gaskiya amma wacce aka sanni da ita ita ce waƙar zani da ke ya take mm, zani da ke kauna na kulle da ke dole zana kusanta da ke domin na ci ribar so mm. to banda ita sai wacce ce wacce ce bakan ka a waƙa. Mm, Hassana. Ya take ita ma ta soyayya Sosai. Mm. Ciwon so bai da magani sai an bani Hassana. Shi ne kawai amshinta. To, wato ciwon son ba za ka warke ba sai an baka ita wacce kake so. Wallahi, inda dai so samu ne a ce a bani ita din. Har yanzu? To, ya na iya. Yeah. On the bed is DJ Santi. This is my life story. Ismail ya Umar. a rayuwa daban da tamkar ki mai sona. A rayuwa da ba kamar ki cikin raina. I love love I love you ya iyali. To fa lalle kowa da aikin da ya wato dace da shi ko. To jama'a yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Muna nan ɗakin watsa labarai muna jiran kiran ku kafin nan a shakata da wannan. kan kan sarkin kanan mai alfarma sarki cikin awakai sarki da Nazir M. Ahmed da wannan wakan shi na sarakuna. Hmm, sarkin waka kenan ko. <laughs> Yanzu kuma bari mu karanto amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook inda muka ce, menene ra'ayinku game da tsara sarkin waka Nazir M. Ahmed da aka yi? Ga kuma yadda kuka amsa mana. Amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin Muhammad malaminta mai ɗinki unguwar Alheri Zuru, inda ya ce, mu dai muna kira ga kotu ta yi mai adalci domin masu magana na cewa shari'a saɓanin hankali. To shi kuma madassar A. Idris cewa kowa ya raina tsayuwar wata to ya hau ya gyara. In ka ki sharan masallaci to ka yi ta kasuwa tsuntsun da ya ja ruwa shi ruwa kan duka. Abi doka a zauna lafiya. to fa to ka ji abi doka a zauna lafiya wannan yayi maganganu da yawa kwarai da gaske. <laughs> To sai kuma sakon da ya fito daga Umar Baban Yaya Sabon Gida ya ce da fatan za a cire harkar siyasa domin mun san siyasa ce ta kai shi kotu. to ka jira ra'ayin wani shi kuma ra'ayin shi kenan mm. ita kuma fati tanimu ingawa Allah sa na faɗi sunan ki daidai fati ta ce jarabawa ce ta rayuwa wato abokan aiki ni yadda nake ganin wannan abin kamar gwagwarmaya ne zan ce ko an lallafa gwagwarmaya to <laughs> irin nashi gwagwarmaya irin nashi eh. dafin abubuwa haka yake kwarai da gaske to shi kuma haruna abdulmumini mai gado daga jihar Kano da ilyas Ibrahim Kedi dan Bushiya. Cewa suka yi hakika shakka babu tsare sarkin waka da aka yi a jihar Kano akwai siyasa a ciki ko babu yawa. to wato ko akwai dan kaɗan kenan a cikin ma ba eh, yawa kenan ko ba yawa akwai kaɗan a ciki to shi kuma abubakar sha'aibu cewa yau da gobe shawara da ya dace sarkin waka ya bi ya bi doka sai ka zauna lafiya domin faɗa da aljani kana bil adama babu riba ni ne abubakar taufa to shi kuma alhaji kabiru highlanders cewa ya jinjina gare ku da fatan kuna lafiya ni dai babu abin da zan ce illa in ce Allah ya sasanta su. To amin. To akwai mu daga bai da fito daga Shehu Adamu da Jau ya ce akwai mawaka masu katobara fiye da Naziri M. Ahmed ba a kama su ba sai shi da katobarar da yake yi a wakarsa ne kawai yake yi saboda kawai yana ɗan kwankwasiya shine za a kama shi gaskiya ba a kyauta ba ni ba dan pdp ba ne amma kuma ban ji daɗin hakan da aka yi ba to fa amsar shehu kenan mm. to shi kuma usaini huzaifa dan wasa mm. cewa ya yi salamu yau da gobe kama sarkin waka da aka yi ba komai ba bane face tsantsar rashin adalci irin na 'yan siyasa da kuma wasu munafukai a cikin masana'artar fim. amma Allah ta Allah ba ta su ba na gaba yayi gaba na baya sai labari to ku tashi lafiya wato zarawo mutane da yawa sukan nuna danganta wannan abin da siyasa to wannan ma'aikatar wato shi bangare ne na wasanni da kuma nishadantarwa haka ne su tantance to kuma ga siyasa ta shigo ciki to fa to Allah ya kyauta to akwai sakon comrade Abubakar wato Abubakar abubuwa kankara Allah sana faɗa daidai ce hakika yadda gwamnati ke ikirarin ita mai adalci ce bai kamata ta ci gaba da tsare shi ba don yin hakan tamkar cin zarafi ne. To ga kiranmu na farko a ya shigo daga Kaduna. To wane ne akan layi? Sunana Abubakar Shaibu. To Malam Abubakar menene ra'ayinka kan wannan batu? To ra'ayina dai shine kamar yadda na gaya a rubuce. Hmm. Idan kana ɗan ƙasa, ko hmm. kana ƙarƙashin wata hukuma. to wajibi ne ka rika bin doka sau da kafa in yau a ce sarkin waka yana bin doka sau da kafa babu da za a kama shi a ce za a ci zarafin shi kuma ina ba shi shawara da masoyin shi ja da gwamnati ba zai haifar da ɗamin ido ba ga su ko siyasa aka sa ko ba siyasa aka sa ba in har da bai da laifi to fa ba za a ce a kama shi ba to baka ganin wannan abu kana ganin san ce ruwa baya tsami banza to baka mm. ganin wannan wakokin da an ce shekaru hudu zuwa biyar da suka gabata ne yayi su ba wai wakoki bane sabbi da ya fitar ba ai ko shekara goma aka yi mm. in har a ce waƙa ne wadda bi ai bata wani ba bai soki wani ba saboda naziru yana da fuskoki da mawaki ne na sarauta mawaki ne na 'yan siyasa mawaki ne na masu kuɗi to don haka shi ya riga ya tattara ma kan shi yau inda a ce shi daban ne yanzu misali a masana'antar irin nasu na fim din ga alinuhu nan dan hmm. fim ne har yau duk abin da ake ba a cewa yau an kama alinu darakta ne producer ne ban taba jin an ce to duk da yake mun samu akwai wani alayi yana jira dai amma mun so mu je karashin wannan ra'ayi na aka kware da gaske to wa muke da shi akan layi to mun sami kira da assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam da wa muke magana sunana alhaji kabiru highlanders daga cikin garin jos ina muku barka da warhaka yauwa barka ne alhaji kabiru highlanders to menene ra'ayin yauwa to kamar yadda na fuskanci wannan al'amari a kuna jina muna jinka wannan doka ne ya karya ta masana'antar su ta waka da fina-finai amma a yadda nake gani sai wai suna danganta abin da gwamnati ni kuma a gani na in aka ce ga doka bai kamata kuma a ce mutum ya karya ba kamar matsayinsa shi na naziru wanda kowa ya san shi ya kore akan harkokin waka kuma har yana da dangantaka da sarauta domin ina ganin su ya kamata su fara bin doka da oda amma mutane suna yawan cewa gwamnati gwamnati ina ganin ba a yi gwamnati adalci ba gaskiya To Alanda mun gode da wannan ra'ayi naka bari mu je jihar Katsina mu ji kuma daga Katsina wane ne akan layi? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Amin wa alaikum assalam ya suna malamin. Oke da suna ya daga Katsina eh, a suna malam ya daga kanya karamar kuma a jihar Katsina. To malam yaya me zaka ce game da wannan batu da muke tattaunawa? Oke to gaskiya kama na ziru ya kame. Mm. Gaskiya kan bai zo da mamaki ba. Me yasa? saboda abin da sa akwai mutane misali kamar akwai ɗan abc da suke waƙoƙi hmm. wanda ba su dace ba sosai kuma kana za ji ana zagin ɗan kwankwasiya da yawa wato ba shi kaɗai ba ne yake irin wannan waƙe-waƙen ba hmm. to malam ko za ka ɗan matsa daga rediyon naka ok to ba mu ana ko anan jiha ta ta katsina akwai irin wa'annan mawaƙan sosai kuma ko an san su saboda ba a ambatan suna amma ina ga kamar da zai yan amin gaskiya kamar akwai siyasa wato siyasa ta shiga ciki to ra'ayinka kenan to mun gode da wannan ra'ayin na kamalin to ga kira nan kamar daga jamhuriyar Nijar salamu alaikum eh, wa alaikum salam umma mala alina da gudogon a cikin jamhuriyar Nijar to barka da shigowa wannan filin namu menene ra'ayinka akan wannan batu wannan da ra'ayin mun da samu wanda tartin waka lalle idan cika a gari tun da an ci waƙoƙi sun kashe karau da yi su duk da wakilin nan ba a gaya su suka soke mutane ba sai yanzu ha an daɗe mm. a ce kuma ga da ya yi mm. ya ko siyasa ciki don Allah a sha mai lahiya tun da mawaƙi da sarkin Kano kuma mawaƙi da 'yan siyasa in ya sore kuma a sha hankalin shi ya kashe yi na gode mu da Amurka ni ya mama Ali da gudun wata cikin wurin Nijar. To ka je na Nijar din ya ba da magana mai ma'ana ya ce kar a amfani siyasa a ci zarafin wani kuma kar a karya doka wato ne ya yi magana bangaren hukumar da kuma kware da gaske. To mun samu wani kira. Salamu alaikum da wa muke magana. Wa alaikum salam Salisu na gaidan ne mai biredi daga jama'ar jihar Bauchi. To Malam Salisu a yau kaji ji dai maudu'in namu menene eh, ra'ayinka? Eh kuma gaskiya dama mun juya siyasar mu ta koma haka ne. Zaka ga in mutum yana Manchester wannan yana Arsenal <laughs> zaka ga ana zanna ana yin komai tare in ra'ayin ya zo ne mm. lokacin da za a yi wasa sai kowa ya kama gabansa. Mm. Amma daga zarar an ce an zo siyasar Najeriya yanzu nan za ga an fita daga layin al'amari za ga in baka ɗau wani layi da ake so ka ɗauka ba sai ga ana juya a killa sai an kafirtar da kai ko an fitta kai ko an cima wani mutunci na daban to gaskiya irin wannan kuma ba siyasa ba ne za ka ga wasu kasashen da suka ci gaba duk ra'ayinka ba za ka ɓoye shi ba me ma abin sai ka ɓoye ra'ayinka ka goyi bayan abin da ya shafi gwamnati fatan da muke da yadda muke koyi da wasu kasashen to a siyasar ma a yi haka ba zai yiwu don na ɗau ra'ayi ka ɗau naka a ce sai na ɓoye naka nawa don na zo gunka ba to wannan ba siyasa ba ne ya kamata mu dawo daidai duk lokacin da za a yi abu inda ya shafi na siyasa kowa ya ra'ayinsa ba sai an yi iri ɗaya don wannan yana da gwamnati wannan ba da gwamnati ba to man salisu mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka shi yana magana tun da mulki ne na demokradiyya kowa mm. yana da dama ya faɗa kowa na da yancin ya faɗi ra'ayinsa yancin faɗin albarkacin baki haka inda bai ci zarafin kowa ba ko zarafin wani wani ba ko kuma mm. bai karya doka ba ko bai karya doka ba mm. to ga kira nan yana shigo mana daga jihar Kebbi salamu alaikum Amin alaikum salam wa rahmatullahi Ya sunan malama. magana da malam Ango malamin makaranta ya wuri. To malam Ango barka da shigowa zauren nan namu. Menene ra'ayinka akan wannan batu? Eh to ni ra'ayina game da wannan batu shine ina kira ga wannan kotu da ta mishi adalci daidai da laifinsa da ya aikata saboda hmm. dukkan ɗan adam ajizi ne ko ba gaskiya ba. Mm. saboda gaskiya irin wannan abin da ake tuma wannan mutumi kamata yi a tsaya a zauna a dubi menene laifin da ya aikata ba haka ba laifin da ya aikata shi ne kaga kinga sai a tsaya a dubi wannan abin a yanke hukunci yadda ya kamata to malam an mun gode kwarai da gaske sai a ci gaba da mm. koyarwa mun gode lalle kam mm, kai sa malam makaranta ne to madalla Allah ya taimaka To ga kira nan daga jamhuriyar Nijar. Wa alaikum salam. Yawwa barka dai wake magana. Aminu Bubu za ka mana barka ba. <laughs> Hamidu kanan labuwa. Hamidu kanan labuwa. Kwarai ba ma ka zo kusa da wayar mu jika sosai ka kuma kauce da gurin rediyon ka dan ba ma jin ka Aminu. A'a to yawa lafiya kalau me zaka ci game da kama sarkin waka da aka yi a Kano na bugo ne domin jinjina muku kuma ina muku gaisuwa to mun gode kwarai kwa To mun gode kwarai da gaske to bar mu garzaya Sokoto. Sokoto kai farin jini wurin wanda mai sauraron namu. Da wa muke magana daga eh, Da wa muke magana daga Sokoto. Wa alaikum salam. Um, hajiya da Shafi'ul ana magana da Kabiru Abubakar Bulan yaki shagaru local government Sokoto suke tare da Najeriya. To Malam Kabiru barka da shigowa wannan fili namu. Yawwa ne muku barka da ni. Yawwa barka da abubuwan akwai abubuwan dubawa musamman masu ga ainihin mawaka ya kamata a ce an san doka da oda. su kuma ya kamata bangaren jami'an tsaro ko kuma bangaren masu kula da tace fina-finai su ma kada su sa siyasa daga ciki domin abin da an na a ce an shekara hudu da yin abu kuma yanzu an jiro da shi ba abin mamaki ba ne yana yi ana kan bincike amma ya kamata a yi taka tsantsan da siyasa domin siyasa takan iya wucewa wanda an sama rashin na iya da da ainihin jimaji ake jima abin gaskiya ya kamata a yi taka tsantsan. To mun mm, gode kwarai da gaske. Mai magana Kabiru Abubakar Bala ya ki shagarar lokacin. To Malam Kabiru mun gode kwarai da gaske. To wato mun samu wani kira maraɗa amma kuma da alamu ya goce to yau in kin lura mun mm. samu kira daga Nijar da yawa eh ina so in san ya aka yi yau mutanen Nijar mutanen Nijar kwarai kwa saboda na san akwai wanda suke mana kuka daga kasar Ghana suna gan kan ba daga wayarsu to ba san ba cewar masu kiran ne suka fi yawa daga Najeriya to yanzu mm. ga Nijar kuma ta shigo to ga wani kira mun samu daga Kebbi wane ne aka layi da Kebbi kuna magana da abdullahi muhammad daga cikin birnin kebbi to abdullahi muhammad me za ka ce kan wannan batu da muke magana a yau to to gaskiya saboda allah shi dai allah ya hukunci ya je riga ya yi wannan abin to kuma ita hukumar ta tafi ta diba ta ga cewa wannan abin da ya yi bai dace ba. Hmm. To, eh, ya kamata a bashi wani horo mai sassaci gaskiya. Saboda dan wasu su diba su gani su ma kada su je su aikata irin wannan al'amari. Wato a tauna aya dan wato a tauna tsakuwa dan aya ta ji tsoro kenan. Masha Allahu. Hmm. Eh, saboda kaga in aka ce a ɗauki abin yanzu kaga mutane sun mai da abin cewa eh a siyasa ta ta kawo an kai mai irin wanga hmm. abin To Malam Abdullahi mun gode da wannan ra'ayi naka wa muke da shi a gaban mu. Daga jihar Nasarawa lafiya. Da wa muke magana? Eh Abdullahi. Malam Abdullahi kana jin mu? Eh na jin ku. To muna jin ka menene ra'ayin naka akan wannan eh, batu na yau? da wannan abu akwai kuskure daga cikin manyan mawaƙan. Menene kuskuren su? Allah sarauta kai eh, an ce kai sarkin waka ne guda. Hmm. Na wani babban sarki. Hmm. Ya kamata ka kare duk wani yan ƙananan abubuwa ka daina shiga wani harka ka rike wannan sarautar kawai wannan sarautar gan shi ba karamin abu ne mai girma ba. Ya fi kuna za a baka wannan wace-wacen da za ka yi. kai cikin wannan sarautar kawai ce kai mai sarauta ne mai rawani ne su ya naɗa ka ka gani hmm. to ni shawaran da zan ba su kenan ko da sai kowa ya dan kare mutuncin kai ya da farkon harkan yan siyasan nan to malam abdullahi da farkon zai ji wannan shawara taka kuma ya yi amfani da ita hmm. to mun eh, gode to madalla To lallai kam duka masu sauraro sun yi magana mai mahimmanci wasu sun yi magana akan bangaren bin doka. Mm. Wato. Bin doka yana da kyau kan tabbas. Mm. Amma kuma dai kamar yadda zara ta ce yadda dai wani mai sauraro ya ce ana zamanin demokradiyya. Ana haka ne. <laughs> Kowa na da yancin ya faɗi. Mm, to amma karkaci zarafin wani karkaci zarafin wani kan wani. Eh. To yawanci zaki ga mawakan Najeriya sukan yi waka kuma sukan sa abubuwa da yawa a ciki. Mhm. To ban sani ba ko dukan mawakan waƙoƙin da ake fitarwa na hausa dole sai an bi ta ƙungiyar ta cefe hukumar ta cefe um, ta ce sauti da binnan wato ana misalin na mu ce nollywood da dai sauransu to gaba ɗaya waƙoƙin wasu ba su shahara ba kamar naziri da ya shahara kowa ya san shi to akwai mm. waɗanda ba a san su ba kuma suna fitar da waƙoƙin sai ma ka ji waƙa mai daɗi ka rasa waye ta sau ba san waye ba akwai wani waka da Adam Zango ya taɓa yi yan mm. gidanmu ko mun yi shekara da shekaru muna jin waƙa ba mu san ko waye ne waƙa ba sai daga baya ne muka gane gane wane ne ikon Allah to masu sauraro abin da ya sa sawaka kenan a cikin shirin yau da gobe na yau a madadin wanda wacce ta taimaka mana ta bada umarni Julie Leathers Gresham da engineer mu na yau Mr. Dan Crofton tare da abokan aiki na da suka taya ni gabatarwa. Sarfila Hashin Gumel. Zara Aminu Fage. Ni Amina Buhari a wani daga nan birnin Washington ke cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya. Amurka yau ta tantance. Ta yi bincike ta tsaro zance. Ba ruwanta a yau da malalaci.